gwamnatin jihar sokoto ahmad aliyu ya ɗauki alwashin hukunta jami'an gwamnatin da ke da hannu a halar kuɗaɗen da aka ware domin baiwa ma'aikata goron sallah rahotanni sun bayyana cewa gwamnan ya amince kan baiwa kowane ma'aikaci da ke karkashin gwamnatin jiha da kuma ƙananan hukumomi ciki har da malaman makarantar kuɗi naira dubu talatin a matsayin goron sallah amma kuma ana zargin wasu daga cikin ma'aikatan musamman na ƙananan hukumomi sun karɓi ƙasa ta wannan adadi da aka tsara a su. a cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan da abin ya shafa wasu sun amshi naira dubu goma sha tara wasu kuma naira dubu ashirin yayin da wasu kuma har yanzu ba su samu nasu ba gwamnan a yayin da yake magana da haɗin magoya baya a gidan gwamnatin jihar a ƙarshen makon da ya gabata ya yi gargaɗin kan ma'aikatan da ke da hannu da su gaggauta dawo da kuɗin ko kuma su fuskanci hukunci